ku yi maza ku danna subscribe sannan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye assalamu alaikum ta ta'ala wa barakatuhu in wa mu da raka to a bidiyon mu na baya mun sanar muku da cewa mun sa gasa akan wannan shiri mai katarwa wato izar su to ina ƙara sanar muku da cewa wanda bai ga wannan sanarwar ba da Allah a taimaka a sanar da shi domin muna so a wasa kwakwalwa ne kuma wannan abu ne mun haɗa shi domin nishaɗantarwa kuma domin ilmantarwa don allah muna roƙon ku duk wanda kuka san ku ne ko kuma kawai ki ce da allah bata ga wannan sanarwa ba muna roƙon ki da ki dore ki sanar mata sannan ku ce ta danna subscribe sannan ta danna ƙarfa da zarar mun ɗora wannan gasa sai ku zo ƙasan bidiyo za ku ga an sa comment sai ku yi mana comment akan abin da wannan labari ya kunsa idan baka fahimta ba za ka je bidiyo da muka yi a baya a nan za ka duba wannan sanarwar da muka yi za ga gado abin da muka faffada a bidiyon ma za ku gani sai ku kafta mana comment a ƙasa muna da ku da ku dalga ku danna mana subscribe kana sai ku danna mana alamar ƙararrawa